Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu tambayoyin da masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne dangane da ra'ayin riƙau a fagen siyasa wadda jama'a da dama ke neman bayani a kansa. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa ko menene ra'ayin rikau a fagen siyasar duniya? Shin akwai masu ra'ayin rikau a ƙasashenmu na Afirka? Wannan tambaya ce da ta fito daga Alhaji mai nasara nasarawa funtuwa. akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Baucin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya tuntuɓi Dr. Muhammad Hamid malami a jami'a mai zaman kanta ta North Eastern University da ke jihar Gombe a tarayyar Najeriya ga yadda zantawar tasu ta kasance. Ra'ayin riƙau kuma wanda ake fassara shi da turanci kamar conservatism kenan. Wani ra'ayin siyasa ne wanda yake yana da bambanci da inda mutum ya je ko inda kake kake so ka fassara shi yanzu misali akwai conservatism ra'ayin riƙau na siyasan america akwai ra'ayin riƙau na siyasan ingila su ne wanda suka fi girma suka fi shahara a ingila kama akwai musamman kungiyar um, siyasa jam'iyyar siyasa na conservative party to yanzu idan muka ce za mu akwai kuma ra'ayin rikau wanda ya shafi kamar ka je rasha mene su ra'ayin rikau yake nufi a wurinsu duk daban-daban daban ne a wannan wurare uku misali a america su ra'ayin rikau na siyasan su ma'anansa shine siyasa wanda yake yana ɗabbaka kamar rashin shiga gwamnati ta dinga controlling harkan hada-hadan kasuwanci a cire gwamnati sosai sai zanto harkan hada-hadan kasuwanci kasuwa ya tabbatar da kansa kuma kamar welfare kula da hakokin abin walwalan al'umma ma kasuwanci ya tabbatar da wannan ba sai gwamnati ta shigo ta tsatsara wasu abubuwa yadda za a ɗebo kudaden masu jari hujja a dinga amfani da shi wajen kula da walwalan jama'a ba to wannan kaman a sashe ɗaya kenan a ɗaya sashen kuma conservatism dai kaman ra'ayin riƙau na siyasa republican party ce a kasan da ta da shi a america in ka ce ra'ayin riƙau na siyasa ra'ayin mazan jiya na siyasa to a america republican party ne take da shi saboda wani lokaci an yi an yi binciken ra'ayin jama'a mutanen republican party wajen kashi saba'in da wani abu sun bayyana kansu cewa su masu ra'ayin rikau ne sannan a 2021 kashi 36 sun bayyana kansu na republican sun bayyana kansu a masu ra'ayin rikau na siyasa ne amma democrat kashi 17 ne kawai masu bayyana kansu to me wannan ra'ayin rikau din ra'ayin rikau shine kaga kamar tsarin iyali na asali na eh, kaman al'adun mutanen american kar a kawo wani abu wanda dai canja shi sannan kuma eh, ra'ayin kaman abin da ya shafi zubar da ciki ba sa tare da shi suna da ra'ayin rikawa akan zubar da ciki kana a samu yanci na zubar da ciki wato abinda suka gino a kai dai tuntuni abinda suka gino a kai tuntuni sannan kuma ga wannan lgbtq wani ra'ayin mm, same sex marriage nan kamar jinsi da auren jinsi da wasu abubuwa wanda ya shafi wannan mutum ya auri dabba waye to da kuma to duk ba su tare da wannan saboda tsayawansu akan kamar ra'ayin asali na addinin mutanen Amerika wanda yake kiristanci wannan shine ra'ayin rikau wanda yake kare kalca waton al'adan Amerika, da daga daga kaman shigowan ra'ayin musulunci ga ra'ayin rikau ɗinsu yana kare wai kalcan Amerika, kada musulunci ya zo ya ya shige cikinsu yana ɗaya daga cikin rayuwar da suke adawa da shi sannan kuma yana kare kalcan Amerika, kada wasu ra'ayoyi daban su zo su wanke ainihin abin da amerika take kai to kaga ra'ayin da kawai amerika kenan amma a ingila a gurguje inda edmund burke yake kenan inda winston churchill suke kenan su ra'ayin ingila kaga anglican church ne ya zanto tana da tana ta bin nan ra'ayin a kare ingila daga abin da zai wanke ra'ayoyin coci sannan kuma ra'ayin gargajiyancinsu so inda yake da bambanci tsakanin amerika da ingila kaga wajen kamar su a ingila akwai gado sarautan gado wanda su kuma amerika suna adaba ba su tare da wannan sannan ingila akan akwai abin da church ta tafi da shi wanda established church wanda dole a bita akan haka su kuma amerika ba su ba su tare da wannan to rasha kuma su a duk abin da zai kare aƙidan gurguzu da aƙidan mulkinsu ga barin abin da yammacin duniya su, su western europe da america aƙidunsu ya zo ya wanke na rasha abin da zai kare su mutanen da suke tsayawa akan su kare rasha ga wannan su ne su ne conservative din su kaga daban-daban daban ke yawa ah, a nan afirka tambaya ta gaba kenan ana iya samun wannan tsari yanzu a cikin kasashen afirka masu aiwatar da ko ɗabbaka ɗaya daga cikin waɗannan tsare-tsare da ka ambatu yawa to gaskiya afirka kan ba yi suna wajen wai irin harkan ra'ayin rikau ba sai dai abin da za ka iya ganewa a cikin abin da yake suke tafiyar da harkokinsu yawanci kaga akwai waɗanda suke son a kare talakawa daga daga daga ta'addancin masu akwai kaga akwai masu siyasa irin wannan in ka zo cikin in ka zo irin su nigeria su musamman south africa kaga akwai anc party ce wanda take na al'umma kuma tana da aƙidan kare talakawa daga eh, eh, masu hali da kuma masu masu alfarma su shigo su yadda suke so to sannan ka shigo ka ga a can haya akwai su nelson mandela da sauransu to in ka shigo ta najeriya kuma akwai irin su saru zungurdin wadda tarihin siyasa sun jajirce wajen kare aƙida a tsaya a kan aƙida a rike aƙida yadda kar wani ya zo ya yi amfani da dama ya cuci al'umma to akwai irin wa'annan to in ka san harkokin siyasa na duniya da ke tafiya a europe da america me ma'anar ra'ayin da ka iya zuwa afirka kuma kaga su julius inyerere su su eh, sauran shugabanni da wanda suka yi suna wajen kare eh, kare 'yancin talakawa daga daga masu wanda da su iya zuwa su yi amfani da mulki ko su yi amfani da elite wato dukiya da sauransu su zo su su cuci talaka. dokta mun gode kwarai da gaske da amsa wannan tambaya. Eto eh, mun gode. tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sannan daga yanzu ana iya amfani da sabuwar lamba kamar haka alamar ƙari uku uku shida bakwai hudu hudu sifili biyar ɗaya shida biyu shida domin aiko da saƙon murya ko kuma rubutacce domin neman amsoshi akan tambayoyi da kuke neman ƙarin bayani a kansu a cikin shirin tambaya da amsa. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba, wadda ke cewa Assalamu alaikum Arafai Hausa, wai don Allah ta ya ƙasa ke mallakar gabar teku, kuma menene amfanin gabar teku ga ƙasa. Sannan ƙasashenmu na Afirka guda nawa ne ke da gabar teku? Wannan tambaya ce da ta fito daga Sanusi Madattai da Magaram. Dangane da wannan tambaya ce wakilinmu na yankin Niger Delta Murtala Adamu Ibrahim ya zanta da Dr. Yusuf Isa Sokoto masanin al'amuran muhalli kuma malami da ke koyarwa a kwalejin Umar Ali Shinkafi da ke jihar Sokoton a Najeriya. Ga yadda zantawar tasu ta kaya. a harshe na ingilishi na aka ce gabar teku ana maganar continental shelf ne wato iyaka tsakanin ƙasa da teku wato inda ƙasa ainihin tsandareriyar ƙasa ta iyaka da teku shine ake kira continental shelf kamar yadda muka sani duniya akwai ruwa akwai ƙasa to duk inda ruwa na teku suka yi iyaka da ƙasa to wannan wurin ana kiran shi gabar teku kuma wuri ne da yake da irin nashi a al'amura tattare da shi da suka shafi a yawansa da abubuwan da ya kunsa. Sannan kuma a yaya ƙasa take iya mallakar gabar teku? A ƙasa tana mallakar gabar teku ne ta hanyoyi da dama. A misali akwai yarjejeniya da ake yi tsakanin ƙasa da ƙasa waɗanda suke makwabta da juna. A za su yarjejeniya kowa zai san bakin inda yankin ƙasa ta ya tsaya da ruwa da kuma yankin da suka iyaka da wannan ƙasa su kowa zai san bakin inda wannan iyaka tashi a take so za su yi yarjejeniya ko da yake ƙari da wannan majalisar ɗinkin duniya tana da dokoki da ta sharɗanta kamar a doka o article 76 na ita a majalisar ɗinkin duniya wanda yake magana game da a continental law of the sea waton a dokoki da suka shafi harakar teku to wasu lokuta idan ya kasance ba a samu jituwa ba wayannan hukumomi kai kuma commission da yake kula da iyaka wanda ake ce ake ma commission for the limitation of the continental shelf wato kwamitin da ke kula da iyakance iyakoki ko gaɓoɓi tsakanin ƙasa da ƙasa wanda idan aka rubuta musu ne za su duba akwai hanyoyin da suke bi tunda an ce iyakar tekun kamin yanzu nan ana magana ta zama a nautical miles wato mili na cikin ruwa ɗari biyu daga bakin gabar ƙasa zuwa cikin ruwa duk mallakar ƙasa ne koda akwai sababbin a wasu hanyoyi da kuma wasu bahasi da aka yi to da su ana ganin cewa ya kamata a ya zan ya wuce mili ɗari biyu ɗin to har yanzu dai ƙasashe ba su riga suka aminta da wannan a yarjejeniya amma wanda ake aiki da shi a yanzu shine bakin ƙasar ka zuwa cikin teku har mili ɗari biyu duka mallakar ka ne wannan ana mallakar shi ko ta hanyar yarjejeniya ko ta hanyar sasantawa ko ta hanyar wagga ah, hukuma da na ambata ta majalisar ah, ɗinkin ah, duniya abu na gaba shine za a iya mallaka shi wannan gaɓar teku ɗin ta hanyar ƙoƙarin fahimtar bakin ina wannan abin ganye tsaya wanda akwai hukuma da ake ce ma international hydrographic organization ita take da alhaki ita kuma na wannan iyakan cewa a gaba ka wuce inda ya kamata ka wuce ba ba kamar wannan awon da aka ambata kaga abu ne wanda sai masana sun zo an duba an auna an gani so wannan su ne hanyoyin da ake a mallakar gabar teku menene amfanin gabar teku din kuma ga kasashe na afirka kwarai kuwa duk kasashen da suka iyaka da teku to suna da gabar teku misali a afirka ta arewa gehen arewa kenan ƙasa irin morocco irin algeria irin tunisia irin su a libya duk nan suna cikin ƙasashe waɗanda suka da iyaka da teku kuma suna da kenan gaɓar teku a afirka ta yamma ƙasashen sun fi yawa ƙasa irin su senegal su murtaniya su gambia su gini bisau su saliyo su liberia cote d'ivoire ghana da ƙasa ta najeriya da kamaru da gabon wa'yanga duk a suna da gaɓar teku idan muka koma a ɓangaren gabascin afirka kuma muna da ƙasashe irin su jibuti irin su eritrea irin su su somalia duk su kenya su tanzania suna da gabar teku akwai wuraren da ya zan ba ƙasashe na ainihin irin wa'in manya ba amma Tsibiraina, na tsibiri kuma ruwa ke gewaye da shi irin su kevat irin su sao tome and principle irin su seychelles duk waɗannan a suna da gaɓar teku a abin da kilan zai ƙara karfafa wannan shine yanzu hakan nan ƙasashe irin su mauritania irin su senegal irin su gambia su gini bissau da su saliyo su riga su rubuta ma wa'anga hukumomi na majalisar ɗinkin duniya domin a tabbatar da iyakokinsu na gaɓar teku so gaɓar teku al'amari ne da ya shafi ƙasashe da dama ƙasashe da yawa saboda amfanon da ke tattare da shi da kuma irin a a ƙalubale da kuma hatsaniya da yake jawowa idan ba a bi hanyoyin da ya kamata ba gurin mallaka te. Hakan nan idan muka duba ƙasa in kuma akwai su ƙasashen guda nawa ne eh, adadin ƙasashen da suke da gabar teku a nan afirka shi kusan 28 da muka ambata zuwa 30 duk suna da yakoki na gabar teku a ƙasashenmu na afirka kuma idan muka duba wannan shi yasa ƙasashe mahiyawanci waɗanda adda iyakoki da gabar teku suke da arziki saboda suna da iyaka da teku teku kuma kamar yadda za mu gani menene amfanin gabar tekun ɗin kuma ga ƙasashe na afirka To gabar teku tana da amfani kwarai da gaske ga kasashen da suka mallake ta shine sa gani ana ja in ja ana hatsaniya wasu lokuta ma takan kai ga yaƙi saboda gabar teku. A na farko tana da albarkatun mai, tana da albarkatun gas, tana da albarkatu iri daban-daban daban na ma'adinai waɗanda a cikin teku baya ga albarkatu irin na kiwaye da dai makamantan rayuwa ko kuma A al'amura na ruwa waɗanda suka shafi abincoci da makamantansu saboda hakan nan ya kasance wuri ne mai matukar muhimmanci ga ƙasashe kuma daga cikin <clears throat> gabar teku aka fitar da wani yanki da aka ce exclusive economic zone wato wurin da ya kasance yana da muhimmanci na tattalin arziki ga ƙasa wanda nan ne za a fitar da albarkatu irin su tagulla da dai makamantan waɗannan da diamond da makamantansu ga sunan dai birjit kamar yadda a bincike yake nuna haka kuma a wannan gabar teku akan yi bincike masana kan yi bincike domin fitowa da al'amurra da suka shafi wannan tekun da ya iyaka da wannan ƙasa domin a samu ma'adanai waɗanda za su gina a tattalin arziki na wannan ƙasa ɗin kuma su gina al'ummar wannan ƙasa ɗin kuma su bada cimaka wadda ta shafi ruwa ga wannan ƙasa ɗin kuma su samar da ayyuka iri daban-daban ga wannan ƙasar da ta mallaki wannan gaɓar teku saboda haka gaɓar teku wata muhimmiyar gaɓa ce da take a tattare da arziki birjit ga ƙasashen duk da suka mallake ta To madalla, a nan kuma za mu ja labulan shirin a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan Radio France International da wakilanmu Ibrahim Malam Goje na jihar Bauchi da Murtala Adamu Ibrahim na yankin Niger Delta dukkaninsu da ke Najeriya da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Naku, Nasiru Sani, da na shirya. na kuma gabatar ke cewa bisalam.